Aisha ina so ki sani duk wanda ya ce yana son ka to fa yana son ka. Makiyinka kuwa ko me za ka yi masa bana tunanin zai so ka. Dan Allah ki amince da soyayya ta. Murmushi ta yi ta ce bai ta shige gida. Juyawa ya ce wata rana buri na zai shiga. Tana shiga cikin gida suka gaisa da baba mai gadi falo ta wuce ko ina kaca-kaca ga rake ko ina an zubar firdausu tana ganin kande kanda ta shigo sai ta kwarayar da shayin a ƙasa kanda kuwa banza ta yi kamar bata gansu ba farida ta ce in uwarki ce za ki wuce ta mama farida ta ce ai bata san darajar uwarta ba tunda ta yi wa uwar wasu duk bata kula su ba ta ajiye littafin ta ta yi sallah sannan ta wuce kicin falo ta zo ta share ta gyara ta saka fireshina ta ko'ina ta koma don ƙarasa girki Hamza ne ya zauna a kan dainin yana jiran abinci. Kanda ce ta shigo ta ajiye ta juya, ke ‘yar matsiyata, banza ta yi masa, ke kanda da ki nake ba. Ai na ji ka ce ‘yar matsiyata, kuma na ga ubana ba sunan ya raɗa min ba. Nan ya sa wata dariya ya ce, ai duk banza, kandala kande aka raɗa miki, zuba min abinci, amma kar ki matso kusa da ni. cikin ɓacin rai ta ce ko an ce maka ni ‘yar iska ce towa ma ya sani abu a duhu ai kuwa a fili yake tunda kana shan iska bar shi kawai na zuba ya faɗa hakan zai fi maka ai ita ma ta ba shi amsa wanka dai ta saka hijabinta sannan ta kwanta tare da addu'o'inta a firgice ta tashi sanadiyar ko asuba ba ta farka ba tana duba gobe ta ga karfe shida cikin sauri ta yi alwala ta yi sallah wanka ta fada ta yi sannan ta yi azukar ranta duk a bace yanzu ya za ta yi da aikin gidan nan gashi yau ba ta samu raka canar fijir ba sauri ta yi ta soya chips sannan ta gyara ɗakin hajiya da na sufuri da ta gyara falo dubawar da za ta daga karfe takwas sauri ta yi ta saka yunifom ɗinta har za ta fita dadi ya ce har an shirya ta ce ina kwana dadi mas muke da shi kuma baya yi mana uzuri mama farida ta ce alhaji hannuna fa fatin da asuba yake min ciwo ba zan iya gyara ɗakina ba don allah ka sa kande ta gyara mun dadi ya ce ya eh, albarka kin ji abin da mamanki ta ce ta ce in na dawo zan gyara hamza ya ce ki tafi malama ana magana kina mayarwa wani malulu ta ji ya tsaya mata a wuya bata san lokacin da ta shiga ɓangaren mama farida ba kafin ta karasa sai kuka tana wayo allah na tana karasawa ta sauka ta kula kola kowa ba ta fito haruna ta gani ya yi fakin ɗin motarsa kuka ta fara fashe mai da shi ya ce me aka kande ta ce mas muke da shi kuma na makara yanzu sun kusa gamawa to me za a yi miki ki tafi kawai kallonsa ta yi ta da daradaran idanuwanta tana tafiya ta isa makaranta aisha me yasa kika yi latti yau sa ba ni da lafiya sai kuma ta fara kuka ya ce ayya sorry dear ungo fefarki cikin mamaki ta amsa sannan ta ce thank you sa sai kusan sha ɗaya da rabi suka gama ƙawarta take tambayar ta aisha me ya faru ne baki zo da wuri ba ta ce muke mm, dai bari na fisa wannan rayuwar haka take na rasa yadda zan yi da rayuwata ki damu aminiya komai lokaci ne da zarar ya zo zai wuce ki ci gaba da addu'a ta ce oke to shi kenan mu tafi suna tafiya suna hirar su ta ce yawa na fisa ina son tambaye ki please ta ce ina jin ki dan Allah bayan wanka da ake yi akwai kuma wani abu da za ka yi ni a ƙauyenmu muka yi wanka muka saka kaya shine daban-daban shine haɗuwa anan kuma na ga ba haka bane ba ta ce aisha kenan ai bambancin birni da ƙauye kenan ki wanka ki dinga ki dinga sallah kina saka kaya masu tsafta ki brush ki yanke gashin hammatarki in ya fito ki fesa turare shi ma tsafta ne wannan shiga da kike ba shiga ba ce ki zo na raka ki kasuwa ki siyayya ta ce to sha Allah zan dinga yi ina cikin tarkon soyayya ya zan yi ƙawata? ta ce Allah kenan ta ce Allah kenan fa dama ka yake lamarinsa ta kalle ta ta ce aisha kenan shi fa namiji kamar kamar tirela ce a hankali ake jin shi ki dinga girmama shi kina ganin darajar shi da abin da yake so ki dinga yi mishi kuma ki dinga addu'a ta ce to shi kenan na fisa na gode sosai ga littattafanki ki karanta ya ce okay bayan sallar shayi tana son ta yi karatu ta kasa tunanin yaya haruna kawai take yi wani kallo da take yi mai ke rikitar da mace rungume fulo ta yi cike da murmushi sallamar mama farida ce ta katse ta ta ce ke ki zo ki wanke min ban kan kande ta dalla mata rara sannan ta ce ki ɗauke ni ki je ki wanke ki dauke ni man sai in je in wanke miki ban dakin wake boko kin dage kina karatu to in dai ina gidan nan kin ta haɗuwa da bala'i kenan aiko ta kwashe da dariya ta ce zai kare miki a kanki malama matsa a na karki haɗa ni da ciwon kai mama farida ta kalle ta ta ce za ki san na zo gidan nan kamar yadda kika san ina zaune nima a gidan nan ba washe gari ta saka sabuwar atamfarta ta yi mata kyau ko ina yayi daidai Firdausu ce ta kalle ta, lallai tana da kyau kande. Farida kin ga mutuniyar ki an zo birni? Nan suka kwashe da dariya, na ga kaya sun yi mata kyau fa. Kande tana gama dafawa kyanta ta nufi ɗakin ta nufi ɗakin yaya Haruna ta ce ina kwana yaya ya ce lafiya lau me kika dafa wake ne me kika dafa ta ce wake ne ya ce na ƙoshi. ta ce a baya fita za ka yi kuma baka ci komai ba gaskiya sai ka ci ya ce to ba ni na ɗan taɓa ta ce ko kaifa ya haruna na na haɗa maka zoben yana kan danin cewar dosi oke gani nan zuwa harara suka daka wa juna kanda ce ta miƙe za ta shiga fat ɗin baba duk bakin cikin firdaus ya cika ta karo suka yi da hamza rikwanin ta yi ta ce malam cika ni mana wani mugun kallo ya yi mata kan ya yi mata hannunta ta kwace ta ce indo ce ba kanda ba harara suka duka wa juna kanda ce ta miƙe za ta shiga fat ɗin baba lokaci ɗaya ji jikinsa ya mutu sannan ya wayance cikin isa kande ta ce ina fatan lafiya malam ka kura min idanu ba" sauri ya yi yance ya ce na kalle ki me zan kalla a jikinki kina yar ƙauye wucewa ta yi bata saurare shi ba gaba ɗaya domin ta san ba ta da lokacin shi salama ta ya kofar ɗakin baba ta ce assalamu alaikum baba na shigo ya ce shigo mana Kande. da ala dadi ina son a kai ni ƙauye ya ce eh, to ai babu matsala dama iya abu ba ta da lafiya sai ki shirya direba ya kai ki ta ce to allah ya ƙara arziki tana tafiya cikin murna ta ga haruna ya fito ɗauke da jaka ta ce ya haruna har ka fito ya ce eh na fito hijabinki yana mota ki daina yawo haka kamar ya su firdausi ai ƙananan kaya suke sakawa Sani ni zaka ce na daina yawo haka kallonta ya kara yi sannan ya kau da kansa ya ce hakan ya miki kyau sai ki yi ta yawo haka wani kallo ta yi masa ta shige kan dai momi take ta kwalawa kira can ta amsa ta ce na an momi gani nan ba kiranki nake yi ba haka zaki bar mun falo sai ka ce na mahaukaciya menene amfanin ki a gidan nan ki je ki sha ki kashi ko wannan wayannan 'ya'yan da kika gani gidan ubansu ne kuma na kuma ba na ubanki bane ba don haka duk abin da suke so shi za ki yi musu farida ta ce kyale yar iska muni ba ta san mu ba akasari ma ba ta gyara mana ɗakin ɗakinmu kande cikin wani yanayi ta ce ku yi haƙuri zan gyara firdausi ta ce kar ma ki gyara ɗin yar matsiyata shiru ta yi ita dai bata ce ufan ba ta shige ɗakin hijabin makarantar ta ta sa ta zo ta gyara gidan kicin ta shiga nan ta ɗora mama farida ce ke waya ta da fa'iza ta ce ya samu daulakin manta da mu ko ke ina na manta da ku kin ga yadda na ƙi ba arziki kam kayan daɗi ina shegiyar yarinyar nan fa'iza ta tambaya ko ba Kande ba ita in ce dai kina haɗa mata tuku tukunna dai kwanan nan zan fara ai sai ta gwammaci ta zauna a ƙauye yauwa in ba haka ba raina ki za ta yi gwanda ki mata haka sosai ma bari na je na ji alhaji na kira na zan kira ki anjima Alhaji ne yake ta kwala mata kira ta ce na'am Alhaji ya aka yi ya ce ki ɗauko min wulata da jakata zan fita ofis gobe na ce wa direba ya kai kan da ƙauye cikin makirci ta ce direba Alhaji hmm, ni wallahi ban yarda da kande ba ka sa Hamza ya kai ta kamar yaya Farida Alhaji ba za ka gani ba sai nan gaba kawai ka sa Hamza ya kai ta ya ce ta ce to kenan. ki saka wannan kayan da na siyo miki. kada ido ta ta ce alhaji wannan kananan kayan dariya ya sa eh, ya ce su nake nufi na fita ta ce oge fayi please ka kula min da kanka ya ce oge dariya ta saka ne farida sai kowa ya ga ta saka sannan ta ce sai kowa ya gane kuransa a gidan nan bari dai alhaji ya zo hannu na tukunna kanta ce ta zauna tana ba wa Malam Jabir hadda har ta gama, ƙur'anin ta ya karɓa ya yi mata alama. Malam Jabir na ji ba ka yi min gyara ba, kar dai ka ce babu gyara, ya ce akwai gyara, amma kuma kina kyautata karatunki, ki kina faɗar harufan yadda ya kamata. An Almihim da ɗinki kawai, ta ce to na gode. Fatima Idris zo ki ba da taki. tsayawa ta ta fara karatu ya ce haba fatima garda'u style zaki mana babu basmala babu babu isti'aza wani wani irin karatu ne ko kin manta manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda baya kyautata karatun alkur'ani baya tare da ni astaghfirullah ko ba hadisin bukari ba lamba na dubu biyar lamba na dubu bakwai da ɗari biyar da ashirin da bakwai ta ce na manta malam a yi min afuwa ƙwarai shi fara muje tun da aka tashi kande ta miƙe hanyar gida tafiya take yi ita kaɗai cikin mamaki ta ji ta ja mata sallama amsa sallamar ta yi ya ce kin yi mamakin gani na ko hmm, a kowace hanya za ki bi zan gane ta ta ce la ankul ku ba haka bane ba gani ne wannan hanyar ta fi sauƙi. ina ni? ya ce lafiya kalauya kokari kin dage da sai zuwa makaranta kike yi ai ilimi shine komai ta bashi amsa ya ce tabbas shi yasa nake fatan ki zama matata wallahi ina son ki yi sosai ita dai kande bata saba jin irin kalaman nan ba ta shigo me yasa kullum kike kyamata idan halina ne bai miki ba sai ki gaya min na gyara halin nawa ko ba haka ba amma bai kamata ki ta kyamata ba ya kamata a ce kin sake da ni mai son ka shi ne naka maƙinka kuwa ba zai taɓa zama naka ba ta ce haka ne ni bari na shiga gida sai an jima ya ce oke sweetheart bye shigar ta gida babu ya ta ga haruna da firdausi firdausi sai hira suke yana nuna mata abu a wayarsa cikin bakin ciki lallai yau ta tabbata tana sanya yaruna a cikin zuciyarta ta yi sallama ta shige firdausi kuwa daɗi ya cika ta sai ƙara zaƙalƙalewa take yi haruna ne ce ke baki iya sallama ba bata san lokacin da ta fashe da kuka ba aina yi ta shiga ɗakinta wani zazzaɓi ne take ji alwala ta je ta yi sannan ta yi sallah anan bacci ya kwashe ta Mama Farida ce ta saka Ingilish waya sun yi mata kyau sakowa ta yi falo anan ta gajiya da Firdausi da Farida kowannen su sakin baki ya yi mai za su gani haka. Sassanninku Farida ta ce, ta faɗa, Farida ta ce ba amaryar dadi wannan shigar ai ba ta mutanen kirki ba ce, in ji ubanwa nan fa gidan mijina ne kuma shi yake son shigar in za ki ana ni sai ki ana ni a farida daga faɗin gaskiya cewar hajiya ina gaskiya a nan in ba za ku iya gani na ba ku kau da kanku kada wace ta ƙara shiga harkata hayaniyarsu ce ta sa kande ta fito sai zara ido take yi farida ta ce ka ji matakin zo da ƙauye kin ga daula Shi ne za ki fara yi mana iskanci in ce da na taho da ƙauyen gidan mijina na zo ko oho miki mama farida ce ta wanka wa farida mari akan maganar da ta gaya mata wani ashar farida ta lailayo ta ce kud ni kika mara wallahi sai na rama dadi ne ya shigo a lokacin da gudu mama farida ta tafi wajen alhaji ta fara gajiya ta ce na fara gajiya da gidanka har ta kai farida ta mare ni firdausu da ke zaune ita ma ta lele wani ashar ɗin ce au ita ta mare ki ma dadi ya ce yi min shigo yan iska marasa tarbiya daga hannunsa ke da wuya ya shararawa fari da mari duk ranar da kika ƙara dukan min mata wallahi sai kun bar gidana Mami ta ce a alhaji ka tsaya ka ji ba a si mana ba shi me zan ji duk wanda ya ƙara ɓata mata rai wallahi barin gidan nan zai yi kuma duk abin da take so shi za a dinga yi. Mami ta ce har ni alhaji ya ce har ke ɗin muje matata. Kande ta saki baki tana ganin ikon Allah juyawa ta koma ɗakinta lallai akwai bijiri a gaba. washe gari da safe suna karyawa a dainin kadda ta ce dadi na shirya ya ce to ga wannan ki bawa gogo da iya ce to an gode ya ce na tafi me ruwana da tafiyar ki in kin je kar ki dawo kan dai ta ce to tana shiga mota ta ga ya gidan gidan baya ta buɗe ni direba ɗinki ne malama da awo gaba cikin sanyin jiki ta koma gaba a hankali suna tafiya yana satar kallanta suna isa ba ta san lokacin da ta buɗe motar ba a hankali yamsu ya ce aisha sunan ta ji ya mata daɗi ba ta san lokacin da ta ce na'am ba ya hankali karki ki buge bari na gyara fakin ɗan motar na nawa lokacin da ɗaya ta mararaice don allah ka bar ni kawai na fice murmushi ya ce to shi kenan ya hamza yana da kyau musamman in ya murmushi a guje ta shiga gwaggwa uwa tana kiran gwaggwa uwa ta mahaifiyata ummi ta ina kiki maraba maraba sanninki da zuwa sanninki rungume ta ta gwaggo tana goggo dai musin ɗinki yaya bas ne da kabiru suka fito o oh, kandaki ta da ce ko sallama babu kai dai mai ruwanka za fara tsokanar ta ne sadiya ce ta fito ta rungume ta ta ce kanwata na yi mishin naki ta ce ni ma haka sun dade suna hira gwaggo ta ce wane ne ya kawo ki haruna ne ta ce a hamsa ne gwaggo dai ba ta ji wani daɗi ba ta ce ina haruna da sauran 'yan gidan ta ce suna lafiya me yasa kike son ya haruna cewar sadiya ai babu mai ya halin haruna sai wanda ya zauna da shi ina kwaɗayin ya auri kandi ki ma na faɗin haka don ya haruna yana da wacce yake so to allah ya ba da nagari amin dai suka amsa wannan naki ne ji alhaji wannan lemona ne da aka ba bani na tara na kawo muku a tamfar nan kuma sadiya na bawa Goggo ta ce to Allah ya miki albarka ta ce ba da je gidan iya abu na dawo ina 'yar tsohuwar nan ne ta shiga gidan iya abu tana ina 'yar tsohuwar nan ne iya abu ta ce la kande rungume ta ta yi na'am iya ina yini kina lafiya ya gida ya komai da komai ke za a tambaya wannan kin ji matsalar ki aiko na yi kiwarki har zazzabi fa sai da ne amma za ki dawo ki fara min iskanci ko ta ce wallahi iya ina can ana cin ubana nan ta kwashi da dariya kin ga aikin da nake yi kuwa ai daman na san za a rina hakuri za ki mai hakuri shi ke da riba ta ce ka ne iya ga wannan in ji alhaji wannan dubu biyar ne kuɗin makaranta nake tarawa ki ki amfani da shi ta ce a ah, sun yawa fa ta ce a ah, ba iya abu aikin fi karfin haka a na, haka suka sha hira dare da asusu ba ka tura direba ya ɗauko kandi saboda aikace-aikace cikin rashin jin daɗi ta dawo tana dawowa ta ga gidan kamar kaji haka ta fara gyarawa a harkin dawo ta ce iya eh, yana dawo Hamza ne ce, Please ki soya min chips, ajiye ki je ki wuta malama. To na ce "Da ta ta ce to ta tafi ta gaji ta kwanta ba ta daɗe ba ta ji an cillo mata tsintsiya tana kwanci ta ce mama da lafiya ki fito ki ɗora breakfast ki gyara gida shi ya sa na sa aka ɗauko ki da wurwuri domin ba na son ki wani daɗi aikan gida wane ne zai idan ba ke ba cikin takaici kande ta ce wai me kuke so ku mayar da ni ne ta ce ba ki je ba ne ko kuma sai na haɗa ki da mai gidan ta ce ai gani nake yi gidan mijinku ne kuma lada za ku samu ba wai a ce komai nisan gari ba ke a matsayinki na mai aiki kike a gidan nan gwara ma in za ki tashi ki tashi kafin na haɗa miki tugu wani dogon tsaki kan da ce da sannan ta wuce gaba ta gaban mama farida tare da faɗin kin fi kowa sanin ni ta daban ce murmushi mugunta ta yi sannan ta hau sama ta ce a alhaji ka shirya ya ce eh saboda muna da mitin yau ta ce a yada ka sani ka bari na shirya ka ai matata ta kaina ba komai nan gaba ai sai ki shirya ne. dariya ta yi sannan ta ce alhaji 'ya'yanka ban san mene masu ba ba sa ganin girma na ko gaishe ni ba sa yi ko sun manta ni matsayin uwarsu nake ya ce ki bar ni da su zan yi maganin su cikin bakin ciki ta karasa soya chips ɗin ita kuma tana cikin kwashewa hamza ya shigo ya ce sani da aiki diya ko gyaran murya ba ta yi ba sista kin gama soya min chips ɗin plate ta ɗauka ta je ta jera a danin hamza ya shiga cikin tunani ya kasa yarda da ya faɗa son kanda ne gaba ɗaya haruna ne ya katse masa tunani cikin sallama cikin murmushi ta amsa yaya har ka shirya hamza ne zuciya ya fita ya koma falo ya zauna ya ce eh na shirya Filis in kin dawo daga makaranta ki gyara min ɗaki na ta ce oke ba matsala insha Allah zan yi. Kande tana cikin ajiye sai ga Alhaji da Mama Farida ta ce ina kwana dadi ya ce a ah, wata kin tashi lafiya ta ce lafiya lau mutan ƙauye suna gaishe ka Farida ta ce, Firdausi je min ƙarfin hali don Allah. Firdausi ta ce, suka za har an samu lafiyar yin ƙwai ba? Kande ce ta hanyar shiga ɗaki, dadi ya ce dawo. Daga yau ki dinga zama ana cin abinci da ke. To ta ce ta samu waje ta zauna, sai sai hararar juna suke ita da Firdausi. Dadi ne ya ce, Hamza, me yake damun ka ne ka samu waje ɗaya ka zauna? Kande cikin zuciyarta ta ce, sai ka ce wani mumini ba, ya ce ba komai alhaji. Amma ankul ba ka jurar zama da yunwa fa cewar Farida, ban zaye mata. Hmm. Alhaji gaskiya sunan da yaran nan suke gaya min bai yi min daɗi ba, su dinga ce min antimana. wa, momi, in ce ba ki yi wa yaranki tarbiyya ba ne, ba dai mu yi musu ba momi ta faɗa. da yawanta za ku dinga cewa mama farida kuma yadda za ku gaida ni ya kaza ku gaishe ta tunda ita ma ku ce kande da dariya ta kusa kubuce mata ta ce to alhaji baba yadda ka ce ya kaza a yi ya ce wa uwata mm, alhaji maganar ɗinki na fawa zai kai mu." uwata ta kai miki inda ta kai nata ya ba da amsa a ita kan dai ɗaki na za ta gyara mun sai dai firdausi ta kai mu firdausi cikin gadara ta ce tabbija cikin tsawa alhaji ya ce ba ki da hankali ko momi ce ta saki baki kowane lokaci antinku tana magana kuna yi mata gardama sai na muku saba muku ta ce mm, alhaji a da lafiya farida da abin ya ishe ta ta ce wallahi mumi ba za ta sabu ba ta je ta yi asiri za ta raba mu da dadi miƙewa mama farida ta yi ta ce ina mace har sai na yi asiri zan mallaki abin da nake so abin da so ba zai yiwu ba ba kwa yi min biyayya kamar yadda kuke yi wa gyatumarku to kun fara ganin haka kenan ita dai kande ba bata ce ba ta miƙe ta ba su waje hamza da ke faman daddana waya ya rasa miƙe yi masa daɗi wayar ya cillar sannan ya nufi motarsa kifa kansa ya yi akan sitiyari Kande ce ta fito sanyi da kayan makarantar islamiyya ta ce baba ina yi ya ce lafiya lawa an shirya ta ce eh baba na shirya da sauri hanza ya fito ya ce zo mu je na kai cikin haɗewa fuska ta ce ai babu nisa makarantar ya ce fulish ki zo na kai ki ka bar shi na gode zance da kaina dafa kansa ya ce wa yo Allah tun da kanda ta fita kam take faman tunani mai hamza yake nufi da ita ne haka ta ƙara sa makaranta ba tare da ta bawa kanta amsa ba bayan fitar malam jabirar kande ta kalli fatima fatima da ta ce yar uwa lafiya lau yau duk ba kya walwala cikin ƙunar rai fatima ta ce ina cikin kwanciyar rayuwa kamar ya fatima ba za ki gane ba ƙawata ta ba ta amsa kai ki ce haka fatima sanadiyar gaya min da zaki zuciyarki za ta rage wani raɗaɗi da ƙuna ta ce sunana fatima mahaifina ya rasu tun ina shekara goma mahaifiyata kuma ta yi aure a wani gari mai nisa na kasance ina nan kawuna bai damu da ni ba sai bai damu da ya kula da ni ba daga shi sai 'ya'yansa Hata makarantar nan da nake zuwa da kuɗina na shiga kande ta ce kamar ya kuɗinki komai ma da kike gani da na nake yi ina sana'ar ɗinki sosai dalilin haka ya ce ba zai iya yi min komai ba nima na tashi na nima komai na wa babu daɗi babu ruwansa da irin halin da zan shiga bagaƙen maganganu kuwa har na saba da su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan da ta ce ta ce in ce da ko kina a da cikin kuka ta ce a da ce take gufan asiri wallahi maraice ba shi da daɗi yanzu kuɗin tam na islamiyya ba ni da yadda sanyi na biya ta ce to samarin kifa a duk lokacin da suka zo sai ya fita ya ce ai yana da 'ya'yan da suka fi ni tarbiyya kande ta ce hasbunallah kada ki da amfati komai lokaci ne nima ma kin ga dubu biyu ce kuɗin makaranta amma kar da kyar na samu na karɓa na biya amma ki karɓa ungo wannan daga baya kya cika ki biya na gode aisha ke ta dabanci ta ce ba ni za ki gode wa ba allah ne ya baki hamza yana shiga ofis ya zauna abdul ne ya shigo ya ce maza me ke faruwa ne kwana biyu ka zama shiru shiru fa Hamza da ya jura kujerarsa ya ce to me zan ce maka maza. Ya ce matsalar ka mana za ta gaya min. Ya ce to ni dai ga nan ban san abin da ke damuna ba amma na san zuciyata ta ta faɗa ƙaunar wata yarinya. Ka ce zuciya da ta yi kamu, to wace ce wannan ta samu? Ai baka san ma ba ai ka san wani abu ba a baya fa na wulakanta ta nesa ba kusa ba ya ce kuma tana son ka ne wai wallahi ko kula ni ma fa yanzu ba ta yi ya ce a ba maza kar ka bayar da ni mana duk ka duk iliminka a ce ka kasa ji da wata yarinya ka nuna mata soyayya mana ya ce har yanzu yarinya ce dan bana jin ta karasa ashirin ba ma ka san wani abu ba idan na same ta a matsayin mata gaskiya na warke duk da haka ka nuna mata kana son ta komai kaga tana so ka yi ƙoƙarin kai mata ko da yaushe ka dinga ba ta surprise ka dinga sa ta dariya in kuka fuskanci juna ta haka soyayya zai fada hamza ya ji wani daɗi ya ce daɗi na da kai kana da ideas ya ce ai na fi so a ce bikinka ya matso kusa Salamar da ta ji ya tabbatar mata da ankul ne isya ne, domin kuwa yanzu haka tana hanyar dawowa daga makaranta ne. Ta yin wannan za mu dakata sai nan gaba insha Allah, bisalam mu kwana lafiya.